الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمنا توفة الحكام نال قاضي أبو بكر العاصمي أيوة إن شاء الله زامي درسنا دريد السلام ko muna cikin ahkamu dima wato babin da ke bayanin hukunce-hukuncen zub da jini abin da ke hawa akan mutum idan ya zub jinin wani a darussa biyu da suka gabata mun yi magana akan wato kisan ganganci da bayanin cewa idan mutum ya yi kisa da gangan shaidu suka tabbata ko ya itirafi cewa za a kashe shi wani ya ce mata kisafi shi kisan ne wato ba mutum ya kashe a kashe shi sannan muka yi bayani cewa idan an yafe to ana ba da diya idan kuwa mutum ya yafe hadda diya ma shi kenan kashe mutum dan uwa ya ce ya yafe kisati kar a kashe shi diya yake so ana ba shi in kuma ya ce ya yafe hadda diyan shi kenan wannan shake cewa fatalu al'amd to a yau kuma insha Allah za mu yi bayani akan katalul kadai wato shine kisa na kuskure kisa na kuskure shine kai niyan zaka bugi wani abu sai ya zarce bugi mutum ba tare da niyan dukansa ba idan ka buge shi har ya mutu to za a ce ka kashe shi a bisa kuskure kamar kana tafiya da mota wani ya zo gilma a gabanka ka kasa control ko mota ta kubuce maka ka je ka bugi wani ka kashe shi to za a ce ka kashe shi da kuskure ko kayan niyan harbin barewa sai kibiyar ta zarfe ta je ta harbi mutum to wannan niyan abin da ya masa kisan kuskure domin na baka niyan dukan sa ba ma ballanta na kai niyan kashe shi to irin wannan kisan ba a kisasi sai dai a ce ka bada diya kuma za ka yi kafara za ka bada diya sai dai in an yafe maka sannan akwai kafara azumi sittin a jere domin kada ka sake wani sakaci gobe irin wannan to wannan shine malai ce wa tajibu diyatu fi qatl khata wal ibnu taqwal iblu tahmisun fiha fiha qusira tahmiluha aqilatun lil qatili wa hiya al qarabatu wa hiya al qarabatu min al qabaili qatlihi bil bayyina qaba'il حيث ثبوت قتله بالبينة أو بقسامة له معينة وتجب الدية tashi ko diya tana wajaba fi qatl al khata' a cikin kisan kuskure wato kisan da ba na ganganci ba to anan wajibi ne mutum ya ba da diya walibiyu raƙumi ake bayarwa mun yi bayani a can baya a takminsu ana biyar ta raƙumi wato ya zama kashi biyar usfida ake riba wa ha a cikinta wato walibilu raƙumi a takminsu kashi biyar ake yi fiha a cikinta wasfita da ake rarrabawa idan mutum ya yi kisan kuskure to zai ba da raƙumi ɗari kamar yadda muka muka fada a can baya raƙumi ɗari ko abin da ya kai ƙimar raƙumi ɗari kamar dinari dubu kenan dinari to sai aka ce kisan kuskure ana ba da diya wato kenan babu kisati kuma diyan wajibi ne ka bar sai dai idan yan uwan wanda aka kashe sun yafe maka wanda ka kashe sun yafe maka in sun yafe maka shikenan idan ba su yafe maka ba za ka biya diya shi ne rakumi ɗari wanda za a kasa su kashi biyar shi ne Hamis, wato ma'anin rakumin ya zama kashi biyar shi ne a ce za ka ba da bintu makabin guda ashirin kamar yadda zo a hadisi bintu makabin raƙuma mace yar mai naƙuda wanda uwarta ta kai ta ɗauci ko ka ce ya shekara ɗaya wanda ta cika ta shiga shekara biyu ta ce bintu makabin guda ashirin sannan a sa bintu labuni raƙuma mace wanda har an mata ƙanwa ana shayar da ƙanwa ko ka ce wanda ta cika shekara biyu ta shiga na uku su ma guda ashirin arba'in kenan sannan sai kuma bintu a banu Bunin wato raguma maza su ma guda ashirin wanda uwarsu ta haifi wani har an mutu kani kun san matan sun fi daraja akan maza a raƙuma to ko ka ce wanda ya cika shekara biyu ya shiga na uku sosai kuma jaza'a shine wanda ya fara haƙora manyan nan Shi ne rabumin da ya kai shekara uku ya shiga na hudu su ma guda ashirin kaga su abin ya zama nawa ya zama tamanin to sai kuma haɓɓa ko ka ta Shi ne rabumin da ya kai ya yi barbara ne wanda ya shiga shekara hudu ya shiga na biyar kaga ya zama ɗari kenan wannan sauƙaƙewa aka yi sai a kakkasa maka ashirin ashirin ashirin a bisa nau'uka na na raƙuma to haka ake yi ake bayarwa ko kuma a ba da kiman abin da yake daidai da raƙuma ɗari shine a can baya muka ce dirhamin dinari nawa dinari dubu shine ce wal hukmu wal hukmu bit tarbi'i fil amdi wa jawa alf dinarin ala wato a wato abada dinari guda dubu to dinari dubun kuma kimansa a yau wato a jiya kenan jiya juma'a ba wai shekaran jiya ranar juma'a shine miliyan ɗari biyar da saba'in da tara da dubu ɗari tara da casa'in da shida a juma'a da ta wuce miliyan biyar miliyan ɗari biyar da saba'in da tara da dubu ɗari tara da casa'in da shida a wace rana juma'a da ta wuce amma in ba ku manta ba a karatun da ya gabata da muka zo wajen faɗan dinari ɗari yana daidai da naira nawa cewa muka yi naira miliyan ɗari biyar da casa'in da wani abu miliyan ɗari biyar da casa'in da dubu ɗari biyar da dubu hudu a wani satin ne a wancan satin da ya gabata waccar juma'an kenan sun zure guwaye ko da tsuwaye ya ragu raguwa ma sosai a waccar juma'a ba wannan ba miliyon ɗari biyar da casa'in da dubu ɗari biyar da dubu a wannan juma'an kuma miliyon ɗari biyar da saba'in da tara da dubu ɗari biyar da casa'in da shida kaga nawa miliyon nawa muka samu rage ya kai miliyon ashirin miliyon kusan ashirin a bai kai ashirin ba domin da saba'in da tara ne kaga miliyon goma sha da kenan miliyan goma sha abinda aka samu aka samu rinki to shi yasa da zakka da da abinda ya shafi diya to suna sama suna min kaka ne da nisabin sata domin mai domin ana gudawa da zinari zinari kuma tana tafiya da dala ne in dala ya kasa su kasa in ta yi sama su yi sama tun da dala ake sai zinari ba da nera ba to da aka ko a ba da irin wannan biyan to kaga diya a yanzu in dai ba gwamnati ba yana da wuya mutum ya iya biya wajen miliyan ɗari shida ko kamfanoni ba za iya biya ko gwamnatin ma sai dai ta kimanta kawai ta bayar musamman in wayanda suka mutu suna da yawa wannan shine ake bayarwa a kisan kuskure to kisan kuskure na yi bayanin shi shine kai ba kai nufin dukan ba ma ballanta na kisa sai abin ya zarce bugi wannan baka yi niyyar taka shi ba baka sani ba kana son ka taka kaza sai ka taka shi ko ka taka wani abu sai ka taka shi ka kashe shi to wannan za a ce da kuskure ka kashe shi amma akwai mutum biyu wanda in sun kashe mutum ko da gangan ne ana daukan ta cewa shi kan kuskure ne shine kamar yaro karami wanda bai balaga ba abdu sabi khataun wato gangancin yaro karami da bai balaga ba kuskure ake daukan sa yaro in bai balaga ba sai kashe wani da gangan ko da bindiga ne ko da makami ba za a kashe shi ba sai dai a ba da diya sai dai yan uwansa su ba da diya to haka nan mahaukaci in ya ɗauki takobi ya biyo wani ya je sassare shi to ba za a kashe shi ba ai bai san me ba sai dai yan uwansa su biya diyan wannan mutum in kuma an yafe shi kenan ba za ka shi ma abdul majnuni khata'un gangancin mahaukaci shi ma shi ma kuskure ne amma in ba su ba duk wanda ya ganganci to za a kashe shi shi ma kamar yadda ya kashe wani inda ya kashe musulmi sai ya ce tahmidu ha aqilatun lilqatili wa hayal qarabatu min alqaba'ili tahmidu ha aqilatun dangi su suke daukan wannan biyan su suke daukan nauyin biyan diya lilqatili ga wanda ya kisa wato danginsa da su biya idan mutum ya je kisan kuskure da aka ce miliyan 590 ko ko da 79 a yanzu to ba fashewa cewa za a yi mutum ɗaya ya je nemo wannan kuɗin ba sai a tara danginsa magadansa a asibansa a tara su a ce su zo su su yi mitin duk wata nawa nawa za su dinga kawa a sa musu shekara uku duk wanda zai shiga donsa haka za a zo a haɗa a sa su su biya wannan biya ne shi yana nema su ma suna nema haka har a har hada a biya so da haka ganyensa su suke dauka wa hayal qarabatu sune makusanta min qaba'ili daga kabilu nan ya ce qaba'i ba ce kabilu masu nisa ba dangi wanda kaka ya hada ku kaka ya hada ku ko azubai ya iyaye baffanu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko makamancin wannan magadanka ne wanda za a ce suna cikin jerin magadanka to su za su biya wannan diyan idan kai kisan wato ainihin kuskure wannan kuma saboda hadisi ingantacce na manzo Allah ta sallama akwai riwayoyi daban-daban a diyatu ala al-aqilati diya tana kan dangi kuma hadisin bukhari wanda wasu mata daga guda biyu daga kabilan uzay suka yi fada da junansu sai ɗayan ta ɗauki dutse sai ta wurgi ɗaya shikenan sai ta buge ta a ciki sai ta fadar da ɗanta bare shi ne janin ɗinke to da ka ɗansa ya faɗo bare to da ya faɗo bare sai manzo Allah ta sulama sai hukuncin wannan ɗan da ya faɗo bare ɗin a ba da bawa ko baiwa a maimakonsa sannan kuma a diyatu alal aqidati yace diyan kuma dangi ne za su dauki nauyin diyan in ya bar biliyon ɗari su a su gada ba su ba to in ya ɓaro ta masu za su zo su amma sai zama ba ganganci ba ne Sau da aka bisa kuskure ne ya same shi wannan abu to sai su haɗu sai su biya don inda kuɗi ya bari za su gada haka nan kuma idan ya je ya kesa wani akan ganganci akan kuskure ba ganganci ba to nan kuma nan ma za a haɗu a tallafa masa sai a biya wannan hadisi ingantacce ne sai ce haitu subutu qatlihi bil bayyina yayin da tabbatan kisan ya zama da shaidu ne aw bi qasamatin lahu muayyana ko da kasama da rantsuwa a ginin ya a gare shi kasama din mun fade ta ba ko rantsuwa 50 an saki da hadisi to da aka aka ce shi ya kashe shi a bisa kuskure sai ba shi bane sai aka zo aka aka kasama aka samu dan alamu sai aka zo aka yi rantsuwa 50 cewa shi ne yanzu dangin sa sun taimake shi wajen biyan diya kaga nan ba kashe shi zai diya za a biya to da aiki su gutu qadrihi bi bayyin da tabbatan kisan da yayi ya zama bil bayyina da shaidu ne to nan ne dangin sa za su taya shi to in ya zama da itirafi ne fa ba za su taya shi ba a ce ya kashe ya kashe wani ya ce lalle ni na kashe shi ni na kashe shi to ya je ya nemo ya je ya nemo diya tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan duka amma ba a tabbatar shi ba ne aka zo da shaidu ne suka tabbatar shi ne to shi kenan sai a taimake shi ya biya saboda haka yanar da ma rantsuwa hamsin kaga yana nuna dama ba tabbatar da shi ba ne da kuma cewa shaidu aka kawo shi bai yadda ya kisan ba shaidu ne suka tabbatar bai faɗa ya yi ba ko da ya yi to amma in ya fito da hali na kashewa ne a bisa kuskure to wannan sai ya biya biyan shi kadai sai dai yan uwan sun ga dama su taimaka masa yace yadfa'u hal adna fal adna bi haq ahwalihim wa hukmu tanji min wajab min musirin mukallafin hurrin zakar muwafiqin fi nilatin wa fi maqar yace yadfa'u hal adna wanda dangi wanda yake na kusa shine zai bada wannan diyan fal adana sai na kusa kuma bi hasab ahwalihi ai bi hasabi ahwalihi gurgudun halayensu wa hukmu tanjimi hukuncin sa ajali ya zama duk wata a bada kaza zuwa shekara uku wajen? ya wa jama na akwai matsaloli guda nawa guda uku yace yadfa'u hal adana fal adana na kusa zai bayar sannan na kusa kenan akwai yaya wanda za su bayar ba sai an taba jikoki ba akwai yan uwa ba sai an taba ƴaƴan yan uwa ba akwai baffano ba sai an ce ƴaƴan baffano su su bayar ba in dai abu za su iya bayar ba so da haka su za a za a tabo sannan kafin a tafi na na kusa kuma bi hasabi awalin gurgudun wato ainihin su. gurgudun wadatar su kenan ko yau gurgudun wadatar ka gurgudun abin da za a ce ka bayar idan wannan miloniya ne wannan kuma hannu baka hannu ƙwarya kaga wannan mai kuɗi za a yanka masa da yawa wannan kuma talaka za a ce duk sati ka kawo ko duk wata ka kawo kaza ko aikin karfi ne je har su watsu su biya wa ɗan uwansu wato ainihin jiya to in an rasa ƴan uwan ne sosai a duba almawali wanda suka ƴan tashi in da bawa ne suwa suka ƴan tashi, in babu sai a je bai mali sai hukuma ta biya wannan biyan in bai da yan uwa da za su biya kuma ba za a bari abu ya tafi a sai dai idan su suka yafi to sai yake wa hukumu tanjimin wajen hukuncin sa ajali wato a ce duk wata ko duk shekara ka kawo kaza wannan ya waje ba shi kuma wannan ajalin abun da wata shekara uku ake tawa shekara uku shi yasa idan an ambaci miliyoyi za ka yi mamaki amma an ce dangi ne za su yi za su haɗu su biya kuma za a ba su shekara uku su biya to kaga abin da ya zama da ɗan sauƙi idan dangin ba miskinai ne sosai ba amma yadda ƙyar suke samu abin da za su ci to kaga wannan shi ma <laughs> babbar magana ne <laughs> wanda dama cin abin da zai ci ma yana ba shi wahala to kaga nan sai an tsara musu shi ku kuje ku aikin karfi duk wata ku kawo kaza duk wata aka aka in shekara uku ba a gama biya ba sai a ƙara musu wani lokaci cikin nan su biya idan eh, su biya saboda in ya mutu ya bar dukiya su za su gaje wannan dukiya don fahimta to sai ce min musirin mukallafin hurrin zakar muwafiqin fi nihlatin wa fi maqar min musirin daga mawadaci kaga gurgudun mawadaci gurgudun wadatarsa kenan ko kana ka kuma gurgudun me za a ce haba malam ba kai yawa tana ka gwargwadon talautinsa, talauci yana da gwargwado ne tana ka gwargwadon halinsa eh, gwargwadon dan abun da yake da shi amma ka ce gwargwadon talauci to babu a shi ne talauci in ka ce gwargwadon babunsa to zai bada babu ne ba ka mai kuɗi gwargwadon wadatarsa tana ka gwargwadon halinsa ko a ce gwargwadon samunsa kamar yadda ne ke faɗa tana to kaga wannan gaba ka ce gwargwadon talautinsa ba ai talauci yana da gwargwadon <laughs> babarware ne ya faɗa ko To wani babarbare ne ya faɗa <laughs> babarware ne ya ce gurgudun talaucin zaɗi to kaga za a duba wadatan mutum a duba kuma talaucinsa kafin a ce ga abin da zai dinga bayarwa mukallafin kuma shi dangin ya zama baligi ne mai hankali shine ma'anar mukallaf abun dorawa shari'a in yaro karami ne ba za a ce ya kawo ba kuma idan mahaukaci ne ba za a ce kawo ba sai ba da gini hankali domin yaro karami ba a iya fahimtar abin da za ka gaya masa in ka ce Allah ta'ala ya ce a bada diya ko kaza birai gane masa ba to sai ya balaga tukunna zakar kuma ya zama namiji banda me banda mace abin nan kenan mace ba ta me ba ba za ta bayarwa saboda haka sai ya zama namiji ne ba mace ba su mata a musu afuwa ke zango ai galibin masu kuɗi maza ne masu fita su nemo maza ne wata ya mata za su fito daga gidajen su su yana girke-girke da kula da yara su je su nemi kuɗi kaga akwai wahala sai zama namiji sannan muwafiqin fi nihlatin muwafiqin wanda ya dace da wanda yayi kisan fi nihlatin a wajen addini an shine al-milla ya zama musulmi ne amma idan musulmi ne ya kisan kafuri ba za a ce ya kawo shi ba shi an fidda shi daga dangin ka a wannan babi in kafuri ne ba za a zo a tsora musulmi a ce sai ya taimaka kafurin ma ya zama ya dace da shi fi nihila shi ne fi milla shahararrani ya wani ta ya ce masa almilal wa nihal almilal wa nihal bayani ne akan addinai da kungiyoyi na cikin addini to amma nihila ina zuwa da wata ma'anan ko Ina zuwa da ma'anan kyauta wa hakun nisa sadaqatihinna nihila kyauta amma sun alayhi tafsir sun fassara shi wajibi faridatan amma asalin nihla kyauta ne to nan addini ake nufi to zama addinin su daya ta zuka ce a ce musulmi ne ya yi kisan kuskure sai ka samu wani kaburi ka ce shi ma dole ya kawo zai ce bai hada shi da shi ko kafuri ne ka ce musulmi ya kawo me hada shi da shi sannan wa fi maqar ya zama muwafiqin lahu fi maqar kenan yana mai dacewa da shi fi maqar a wajen zama gurin zaman su ɗaya ne me ma'anan wannan kasar su ɗaya ba shi yana najeriya ko can kuma suna rayuwa a saudiya ko a amerika ko a ingila ba ah, suna tare da shi kaga su suke cin moriyarsa kenan duk da cewa za su iya gado na Amirkan ma zai gado amma a nan dai ana buƙatar wanda yake cin sai yake tare da shi yau da kudu don shi zai fi jin zafi wannan mutuwa ne inda zai mutu ko kuma a ƙasar ɗaya a ƙasa ɗaya suke amma inda suke zaman ya bambanta wannan mutumin birni wannan mutumin ƙauye to da haka idan wani mutumin birni ya yi kuskure ya kashe wani a bisa kuskure to 'yan uwansa na birni da suke tare da shi ke su haɗu su su biya in mutumin ƙauye ne kuma ƴan uwansa da suke ƙauye sai su haɗu sai su biya can mutumin ƙauye ina zai sa miliyan ɗari biyar da tafai kaga yana da wahala amma mu sani ba suna da shanu kila to shanu garke guda ma nawa ne miliyan nawa ne amma dai haka dai wannan malamai suka ishtihari amma da su taimaka dai a haɗa da 'yan birnin dai kam in mutumin ƙauye ne a haɗa da 'yan birnin da zai wannan ana nuna ana duba bayan dangantaka kenan ga kusancinka da mutumin kana tare da shi yace wa kaunuha min mali janin intakum aqalla min sulufin bi zal hukmu hasun kaza ala al mashhuri min mu'tarifi tu'khadhu aw min amidin mukallafi yace wa kaunuha kasancewan diyan min mali janin daga dukiyan wanda ya laifin ne wato wanda ya kisa bisa kuskure ya tabbata in takun idan diyan ta kasance akalla mafi karanci min sulusin daga sulusi bizar hukmu hasun da wannan ne hukunci yake wato ba kisan kai ne ma ya raunata wani ne raunin da zai biya diya amma bai kai kashi ɗaya cikin uku ba to in bai kai kashi ɗaya cikin uku ba to zai zama yan uwansa ba za su taimake shi ba shi kaɗai zai biya kamar ya tsaɗe ya wani raƙumi nawa ne ya tsaɗe raƙumi goma kaga raƙumi goma kashi ce ne cikin goma na nadiya ko ko ya su biyu ma raƙumi nawa ne ashirin kashi ɗaya cikin biyar na diya sai a bar shi ya abin nan ya biya shi kaɗai ko raƙumi ko ya su uku ma raƙumi nawa ne talatin kaga bai kai kashi ɗaya cikin uku amma in sun kai hudu to sai an taimake shi in sun kai hudu sai an taimake shi kama yin bai kai sulusi ba to shi kenan sai zamana shi kaɗe zai biya kashi ɗaya cikin uku haka da zai ɓalla haƙori raƙumi biyar ne haƙora biyu uku hudu duka wannan sai a ce ya je ƙoƙari ya biya da kansa bai wuce miliyan hamsin ba sai a ce ya biya kawai ko miliyon nawa ko miliyon ɗari sai a ce ya je nema da kansa amma ya kai sulusi kamar mu biya. za mu yi karatun a fasali na gaba kashi ɗaya cikin uku na diya akwai wasu mu mugila munakila ja'ifa da sauransu da hashima to irin wa'annan rauni na kai ko na ciki to su kaga sun kai sulufi to wannan sai a ce sai ya sai ya jiya sai dangi sai sun taimake shi amma bai kai wannan ba ba sai an taimake shi ba gare sha wahala domin gobe kar ya sakaci sai ce kaza alal mashhuri min mu'tarif kaza haka nan ne alal mashuri ya bi zance mafi shahara min mu'tarifi daga wanda ya yi itirafi ya yadda da kansa ya faɗa ce shi ya kashewa ne to shi ma ba za a taimake shi ba tu'khazu ana karba daga wurinsa kaza haka nan tu'khazu ake karban diya min mu'tarifi daga wanda ya yi itirafi ya kirarin shi yayi abun shi ya kisan alal mashuri bi zancen da ya fi shahara so haka aka biya wa ya kashewa ne kaza ni ne a bisa kuskure na kashe shi ya ce to je ka biya kai kaɗai banda danginka amma zance mafi shahara Mashuri ke kenan wasu malai suka ce a ko ya faɗa tunda kuskure ne a taimake shi wannan kamar sun fi tausayawa ko ya zama na koda ne ya faɗa ai tsoron Allah ne sa ke faɗa bai tsaya yana mutu ba kai ka kashe zai ce karya nake ƙarya ake mini kuma ya sani cewa shi ya kisan yana da wuya suka ce to ko da shi ya faɗa cewa shi ya kashe shi a bisa kuskure bai sani ba to zai abin da za a taimake shi wajen biyan wannan biyan aw amidin ko daga wanda yayi kuskure mukallafi baligi mai hankali to wanda ya ganganci ka wannan ba za a taimake shi ba tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka wani ya kisan ganganci sai aka ce kaga asali za a kashe shi ne za a yi kisasi sai aka ce an yafe masa an yafe masa kisasin yanzu ya biya jiya zai biya miliyon ɗari biyar da casa'in sai ya ce to shi kaɗai ya je biya diyarsa ko raƙumi ɗari shi kaɗai ya je ya biya ba wanda zai taimake shi to mutum ne ganganci in ka taimake shi gobe ma ba sai sake gangancin ba to da haka shi kaɗai zai biya amma ya zama mukallafin baligi mai hankali to kaga kenan in yaro ne za a taimake shi don kuskure ne in yi ganganci haka ne idan mahaukaci za a taimake shi don gangancin mahaukaci kuskure ne shi ma matukan ba cikin hayyacinsa to shi za a taimake shi amma mutum da hankalinsa baligi ya je kashe wani da gangan kar kowa taimake shi in an je an kashe shi to in ba a kashe shi ma aka ɗauke masa aka ce biya diya to shi ya biya diyan da kansa ya biya diyan da kansa sai ce wa fil janini gurratun min malihi aw qimatun kal irsi istimalihi wa fil janini dangane da dan tayi wato ciki kenan mace ne wani ya buge ta a ciki ko ya buge ta sai ta haifi dan babu shiri kuma ya fado babu rai kaga shine janin kenan to gurratun wato za a ba da bawa sofa ne min malihi daga dukiyarsa sofa ne shine bawa da bai da alaman yanci ko baiwa bai da alaman yanci ba sai an yanta rabinsa ko makamancin wannan ba so da haka sai a ce ya ba da wannan bawa ɗin au kimatun ko ya ba da kiman wannan ba sai a ce to an kai shi kasuwa nawa zai kai sai ta ai zai kai miliyan biyu ko miliyan biyar shi kenan sai ba da miliyan ko miliyan ɗari sai ba da miliyan ɗari so da ga kiman bawan kenan wasu halayen suka ce ko ya ba da ushuru ummihi wato kashi ɗaya cikin goma na diyan mahaifiyar wannan yaron da aka barar yanzu idan muka ce diyan nan miliyon dari biyar da casa'in ne to nawa ne zai zama kashi ɗaya cikin goma na diyan mahaifiyarsa hamsin da tara ko to ba ka wani dama na gwada ku ne saboda ai diyan mace rabi diyan namiji mun yi karatu diyan mace diyan namiji kamar da ya tabbata a nisan manzala saboda aka kenan diyan mace nawa ne a wani rabin miliyan ɗari biyar da tasa'in kaga miliyan ɗari biyu da tasa'in da biyar a'a ka ji wani wanda ya fi mu iya lissafi waya da wani takwas me kawo takwas kuma an ce maka miliyan ɗari biyar da tasa'in ka kasa ta biyu ɗari biyu da tasa'in da biyar ko da arba'in da biyar da tasa'in da biyar a da tasa'in da biyar to kaga idan aka zo yanzu aka ce za a kasa goma kuma saboda an barar mata da ɗan da ke cikinta nawa za a bar kenan miliyon nawa miliyon ishirin da tara da dubu ɗari biyar miliyon ishirin da tara da dubu ɗari biyar to kaga diyan tarabin na namiji amma an kashe ta kuma to za a kashe mutunci kuma babu rabin kisa shi yasa da sai ta wanda ya kashe mace a masa rabin kisa kawai sai a kashe shi gaba daya amma diya kuma ta bada a ba da rabi na namiji to shine ushuru diyati ummihi kenan sai ce kal irsi kaman gado yake fisti imalihi wajen amfani da wannan dukiyan wato idan aka barar da yaro aka bugi cikin mace ta barar da yaron yana mace ce to wannan dukiyan za a riba ta yadda ake riba gado sai a ce waye magadan wannan yaron shikenan sai a riba wannan bawan ko kuma kiman wannan bawa din to amma fa duka wannan idan cikin da aka bugi cikin ya fadi ne babu rai ya fita ne babu rai aka buge ta ko aka bugi cikinta sai ta barar da ɗanta babu rai to shine za a da bawa ko baiwa ko kimar bawa ɗin ko kashi ɗaya cikin diyan uwarsa abin da cikin goma to amma idan da ya buge ta sai ta haifi yaron babu shiri amma yaron ya yi kuka ko ya atishawa ya zo da rai dai kawai sai sake mutuwa sai mutu kai ba ya sake mutuwa ba tunda da bai mutu ba so da haka sai koma jenage jiwa ko da Hausa ana dukanta ana dukan cikinta sai ta haife shi bashiri yaro ya dinga ka dinga ka sai aka ji if eh, ya rasu to anan diya zai biya cikakkiya diya cikakkiya domin nan an tabbatar da cewa yana da rai lokacin da aka bugi yaro din an tabbatar da yana da rai to amma ya san da ya faɗo ne za mu ƙara tabbatar da yana da rai faɗo wanda yana da rai ya nuna dama yana da rai a cikin me a cikin cikin mamansa to sai a ce biya za ka biya tun da yanzu da dukan ka ne ya mutu a da sababin dukan ka ya mutu za ka biya diya cikakkiya in namiji ne diyan namiji in mace ne diyan mace to amma da aka ce in ya faɗi mace ce za ka ba da bawa ne saboda babu tabbas lokacin da ka buge shi nan akwai rai ko babu ko da yana motsi shi yasa nan za su haice izar ta hallal mauludu wurhita idan yaro ya fado wato aka haifi yaro ya zo da rai ya koma ana ba shi gado an tabbatar da yana da rai amma yake nan mafumin maganan shine idan har ya fado ba rai ba ba shi gado ba saboda ai babu tabbas yana da rai a cikin cikin mahaifiyarsa ko ba da rai suka ce wannan motsin da yake yin ba ba ba yaqini bane to zaka ba za a ba shi gado ba ko duk malai sun yi jima'i akan wannan farko suka ce ba za a masa sallah ba amma sallah kuma hadisi ya inganta za a masa mustahabi ne ba wajibi bane to saboda haka tunda sai ya zo dare ake tabbatar da ransa to sai ya zo dare in ya koma wato ya mutu ya rasu kenan da sabbin wannan dukan shikenan sai a ce to diya za ka biya in kuma dama ya faɗo a mace sai a ce a bada bawa ko kiman bawa don babu tabbas yana da rai ka kashe shi ko bai da rai babu mai babu mai baka wannan labari Allah ta'ala shi kaɗai ya sani to wannan shi ma dalilin sa shine hadisin da na kada zuwa Imam Bukhari wanda mata guda biyu suka yi fada da ya tabugi daya sai ta barar da ɗanta babu rai manzon kuma sai ya ce to a biya bawa a maimakon wannan wannan dadi sai yace wa ghullizat fa tullisat fil ibili wa quwimat bil aini fil qawli jari wa ghullizat an kaurara jiya wato diyan ganganci ake nufi anan amma a wajen malikiya amma mu kuma a wajen jumhur kuma shine Haɗa khada'i shibhul amn wato kisan kuskure wanda ya kama da ganganci to kamar yadda na faɗa kisan kala uku ne akwai na kuskure akwai na ganganci akwai wanda yayi kama da kuskure yayi kama da ganganci na ganganci dama kai niyan kisan ne da ka buga na kuskure ba kai niyan dukan ba ma balle na kisan wannan kuma kai niyan duka sai kuma mutumin ya mutu to sai a ce duka kai niyan yi don ladabtarwa kila ko don ramawa amma ba kai niyan kisa ba domin ba da makami ka buge shi ba da abin da yake kisa al'ada ka buge shi ba sai a ce to kisan kuskure ne amma ya kama da ganganci ba za a kashe ka ba amma diyar ka ba sai ta fita kisan kuskure girma to shine anan ce wa quljizat to so wajen malikiya kisan ganganci ne amma kuma uba ne ya kashe ɗansa ko kaka ya kashe ɗansa to shine suka ce to ba za a kaurara ne wannan diya ne a wajen ladartarwa wa quljizat an kaurara diya fa sullisat an kasa ta kashi uku fil ibili a wajen raƙumi kashi uku kawai da hikka da jaza'a da khalifa hikka ab jaza'a yan shekara uku uku sun shiga na hudu hikka shekara hudu raƙuma yan shekara hudu sun shiga na biyar khalifa kuma masu ciki so da haka yan shekara uku uku talatin yan shekara hurhudu guda talatin masu ciki kuma guda arba'in kamar ne zuwa hadisin abu dawud ويتي ودية الخطأ شبه العمد ما كان بالعصا أو بالصوت ثلاثون, ثلاثون جزعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها فذاك ديان دي كما دا قسكري وكابو بمتون دا سماجيا ko da wani dan itace ba ba mai wanda yake kisa al'adance ba sai mutu to za ka ba da talatin jaza'a talatin haƙa yan shekara uku sun shiga hudu talatin shekara hudu ya shiga biyar talatin to sai a sai ka ba da kuma masu ciki guda arba'in kaga dukan manya-manyan aka zaɓo kenan amma kaga can biyan kuskure ai ishirin ishirin ma kuma duk ba masu ciki a cikinsu don a sauƙaƙe maka to kaga a nan ya to zai ba da wannan diya ɗin kashi uku shine ma'anan wa gulli zartin kenan sai ce wa ƙuwi an yi kimanta bil'aini da kuɗi fil ƙaunin jari a zancen da ya fi bayyana to in babu irin wani raƙuman ba sai a ce to yanzu miliyon nawa za su kai sai ce za su kai biliyan ɗaya misali tunda wancan muna maganar miliyan miliyan nawa ɗari tara da casa'in a ɗari biyar da casa'in kaga nan zai kai kusan biliyan ɗaya sai ce zai ba da biliyan ɗaya naira sai a mata kima da aka ce fil qawlin jadi a magana mafi bayyana ko mai bayyana akwai wanda suka ce ba wani kima sai ya nemo rakuman duk inda suka shiga suka fita ranar suka samu ramuwa masu ciki guda arba'in ai aiki ya same ka muka kazan nan ko marasa cikin ma manya manya arba'in sai a wasu wurare amma in shanu aka ce ka nemo masu ciki kaga wannan da sabu to sai ce wahaya bil aba'i wal umma Hati, tabtassu wal ajdadi wal jaddati wa haya bil aba'i wal umma Hati. wannan baitin ya karye sai dai a tafi da shi haka wa haya wannan diyan taktassu tana kebanta ne bil aba'i da iyaye maza wal ummahati da iyaye mata wal ajdadi da kakanni maza wal jaddati da kakanni mata wato baba ne ya bugi danza sai ya mutu sai a ce yana fa'ila ya da shi ne to zo za a kaurara masa biya da gangan ya bugi dan? ko kuma uwa ta bugi ɗanta da gangan sai a ce to ta yi ganganci amma bara a tume ta za ta kashe ɗanta ba sai a ce diyan mai kauri za ta biya mai tsada ko kaka namiji ko kaka mace duwai nan in sun bugi 'ya'yansu ba a tuhuman cewa za su kashe su ne to sai suka ɗauki wannan shine shigo al'amdi a malikiya amma jan jumhur kuma mafi yawan malamai ko da ba iyaye ba ne in dai ba da niyan kisa ba ne ko da da niyan duka ne da abin da ya kisa galibi to shi kenan sai a ce su biya diya mai kauri ba za a kashe su amma kaga duk wanda ya ɗauki takobi ya buga wani sai ya mutu to ba za ka fassara shi cewa wai ba da niyan kisa wani ko bindiga ko kibiya ko makamancin wani. duk abin da al'ada zai za ana kisa da shi so ne bujoni da shi ya mutu to kisan ganganci ne kawai kada amma abin da al'adance bai cika kisa bayan an bugi mutum da shi tsotsai ya sa ya kashe shi to sai a ce wannan kisa ne na ganganci kuskure wanda ya kama da ganganci to dama kuma hadisi ya zo la yuqtalu walidun bi waladi ba a kashe mahaifin ya kashe dansa. amma malikiya suka ce idan ya masa kisa na kuro-kuro za a kashe shi shine yanka shi da wuka aka ce wannan ba ni magana a ce wai wai ladabi ne ko ne wa kun dhukuru kal inafi bi nisbati al fi al mirasi ta wa yahlifu dhukuru mazaje suna rantsuwa kal inafi kaman mata bi nisbati al khuduzi da gurgudun rabon su fil mirasi a wajen gado sanzo wannan me yake nufi anan magana sai an wuce ta sai sake kuma dawowa kanta ana nufin kasama mun ce a can ba mun yi bayanin kasama idan aka tuni mutum shi ya kashewa ne saboda an same shi dama akwai gaba tsakanin su an same shi a wurin ko an gan shi da adda da jini a lokacin da wannan din yayi ihu ba a ga lokacin kisan ba kaga akwai lautu aka samu shaidu a da lalle sun gan shi da adda da makami da jini ko aka samu shaida daya adali yace shi ya kashe shi to kaga yan uwan wanda aka kashe za su rantse rantsuwa nawa rantsuwa hamsin za su rantse rantsuwa hamsin to shine anan sai ce wa yahlifu dhukuru maza suna rantsuwa rantsuwa hamsin din wal inati kamar yadda mata ma suke rantsuwa mana a kasama kuma za su rantse ne bi nisbatin huzuri fil mirasi gurgudun ribonsu a gado to anan a can baya mun karanta cewa mace ba ta rantsuwa a me a kasaman mun cewa unsa muni at nan kuma shi ya ce wa ya lufu dukuru kal inati maza suna rantsuwa kamar yadda mata ma suke rantsuwa kuma duk kasaman ne me bambanci shine a can wurin kisan ganganci ne aka ce mace ba ta rantse ba don ita mace in ka ta shiga farkan shari'a abin da ya shafi kuɗi ne to in kisasi za a yi za a kashe wancan din me shigo da ita abin da ya shigo da ita ce suka ce to mace ba ta rantsuwan ma in kisan ganganci ne don suna son a ba su shi su kai shi ne so da ya kashe musu dan uwa to mace ba za ta rantsa ba sai maza amma a nan kuma da yake kisan kuskure ne muna babin kisan kuskure ne ziyatul khata'i kenan idan aka rantsa din ba za a ba da miliyoyin kuɗi ba bayan an zo ba da ita ko to ita ma ta rantsa don abin da ya shafi harkan kuɗi tana shiga a shari'a tana shaida tana rantsuwa to ta rantsa ita ma don ta samu 'yan miliyoyinta za a ce kamar yadda namiji zai rantsa haka mace za ta rantsa idan kisan na kuskure ne a babin ƙasa ba mun fahimci bambanci karka ce akwai karo ba ni karo wancan babin kisan ganganci wannan kuma babin kisan kuskure sai ce wato idan da aka ce bi hasabil huzuzi gurgudun rabonsa fil mirasi a gado yanzu idan mutum mace ne da namiji kaga za a kasa uku ne ko shi namiji ya rantse rantsuwa kashi biyu mace kuma ta rantse kashi daya in maza biyu mace daya a kasa nawa biyar wannan su rantse kashi biyu wannan ta rantse kashi ɗaya. daya gwargwadon rabonka gwargwadon yadda za ka rantse sai ce wa in yaminun inda za halifu yahlifuha man hadduhu muwaffaru muwaffaru ba muwaffaru ba ka jara ina ka yi nawa ne wa in yaminun idan rantsuwa tankasiru ya karye inda za a yayin wannan da aka zo riba rantsuwan sai wata rantsuwa ta kasu to ya halifuwa wato shi man hazu wanda rabonsa muwaffaru abun cikawa ne ya fi yawa kenan ya halifuwa shi zai rantse wannan rantsuwa ɗin yanzu idan muka ce mace da namiji ne in ka kasa mini rantsuwa hamsin kashi uku nawa zai zama kashi uku dole akwai guntaye yanzu idan idan rantsuwa arba'in da biyar ne ba wannan da wannan talatin wannan nawa wannan talatin wannan sha biyar to biyar din nan ka sake ɗauko uku kaga mai talatin yana da talatin da biyu mai sha biyar kuma tana da nawa sha bakwai saura nawa ke nan? a sha shida kai sori tana da sha shida yanzu saura nawa saura biyu to kaga biyun nan za a zo a kasa ta ne a kasa ta uku in an kasa ta uku kaga shi namiji zai ɗau ɗaya da ɗan kaɗan ko ɗaya da sulusin ɗayan nan ita ko mace za ta ƙara da sulusani na wannan rantsuwan kashi biyu cikin uku na rantsuwa ɗayan sun zuwa zai rantse rantsuwa ɗayan ita matan ita za ta rantse domin ita ya take da kashi biyu sai wannan ya ja kashi ɗayansa in an ba shi kashi dayan yana da ɗan kaɗan a cikin wancan yana da ɗan kaɗan a cikin wancan domin rantsuwa biyun in ka kasa su in ka kasa su ainihin uku ko ka kasa su shida ka wannan ya dau hudu wannan ya dau ita ka dau kashi nawa kashi biyu to kaga zai dau rantsuwa daya da kashi daya cikin cikin biyu a wancan cikin uku akan wancan a wancan kaga kashi uku shine rantsuwa ɗayansa to amma yana da kashi ɗaya cikin uku a wancan rantsuwa ita kuma mata ya mace tana da kashi biyu cikin uku to tun da in ya ja daya yanzu yana da gutsure a can amma ita kuma ta fi shi rabo a wancan to ita ne za ta rantse wannan rantsuwa to da ka sai rantse nawa kenan ita za ta rantse sha bakwai shi kuma ya rantse talatin da uku to shi ne ma'anan wa in yaminun idan rantsuwa tankasiru ya karye mace ne rantsuwa a larabci inda za yayin wannan ribon, to man hazzuhu wanda rabonsa muwaffaru abun cikawa wato abun yawa wanda ya fi yawa ya alifuwa shi zai rantse wannan rantsuwa ko ya duk inda aka riba aka ga wani shi yafi kaso a rantsuwa shikenan don ba a rabin rantsuwa ba a kashi ɗaya cikin uku rantsuwa bari ake ce kan karanta kashi biyu wannan sai a ce to tun da rabon ya fi yawa ke kiran sai in na namijin ne ya fi yawa nan ma sai sai ya rantsi. mun fahimta ta sai ce wa wahidun ya juzu an yi hallafa ai son firaduhu bima takallafa wa wahidun mutum ɗaya ya juzu ya halatta an yi hallafa a rantsar da shi ai harka ce ta kuɗi bi hai abun haisun firaduhu yayin da kadaitakansa haisun firadu yayin kadaitakansa bi ma ta kallafa da abun da wanda ya rasu ya bari wato shi kaɗai ne mai gado mutu ya mutu ya bar ɗa guda ɗaya to ɗan zai rantse a matsayin ne? ya rantse da Allah wane ne rantsuwa hamsin shi kaɗai wane ne kashe masa babansa sai gaji sai gaji ne ya gaji duk abin da za a biya na biya amma in ba ku manta ba a can wajen kisan ganganci ko mun ce mutum ɗaya baya ne Ba ya rantsuwa sai biyu saboda ai wancan kashe wani kashe wani za a yi ba maganar kuɗi ba ne wannan kuma haƙƙi ne za a bayar na biya. to ko shi kaɗai ne ya rantsa rantsuwa hamsin ana kirga har ya rantsa hamsin sai a ba shi diyan babansa sakanan in babba ne ko ɗan uwa saboda shi kaɗai haisun firaduhu yayin da ya kaɗe takan sai tabbata bi ma ta hallafa da abun da wanda aka kashin ya bari na dukiya wato abu diyan da za a bayar in kenan sai ce wa hadhihi al-aqamu turran tu'tamad bi haythu ma yasqutu bi shar'i al-qawat wa hadhihi al-aqamu kaga wannan hukunce hukuncin turran gabaɗayan su tu'tamad ana dogaro da su ne bi haythu ma yasqutu qawat yayin da isasi yake sariya bi shar'i da shari'a wato idan ba za a kashe mutum ba ne to shine ake tabbatar da wa'annan hukunce-hukunce mace ta rantse in mutum ɗaya ne ma zai rantse kaga duka wannan abin da ya shafi harkar dukiya ne ba ba kisa ne na ganganci ba harka ne na diya sai ce wasu bi ga qasamatul wulati fi ghaibatil jani ala sifati kaga sai anan ya faɗi qasama kaga tun a baya yana magana akan ta wasu bi ga an halatta qasamatul wulati wato rantsuwan kasama na yan uwa alwulatu su ne yan uwa wato wulatul mayyiti kenan yan uwan mamaci an halatta su rantse fi ghaibatil jani a lokacin fakewan wanda ya laifin alal sifati akan sifofi wato wanda ya kisa ma ya gudu baya gari sai aka ce to su zo su rantse ya halatta a siffanta musu siffan mutumin wane dan wane jikan wane dogo fari waye a kwatanta shi in aka kwatanta shi sai su rantse a bisa wannan kwatantawa sun gane waye ya kashe kan uwansu kowa ya zo ya rantse billahi lalahu wane mai siffa kaza shi ne kashe mana yan uwa sai a gama rantsuwan sai a ajiye hukuncin a wajen alkali sai a kama bincike ana neman inda wannan mutumin ya gudu ya je kun fahimta sai ce wa yanfuzul kisasu, in bihi zufir iqrara naw wifaqa ma min hadhikir wa yanfuzul kisasu, sai kisafin ya zartu in bihi zufir idan aka yi nasaran kamo shi Shi ne ma'ana in bihi zufir in an yi nasara bihi da shi wato an ji an kamo shi kenan kaga an yi hukunci an ajiye kenan tun da ba nan bara ce dole sai gashi sun zo su ce wani wannan shi ya kashe mana dan uwa ba su rantsiya ko ba yin an san waye ne ko an kwatanta musu sun gane shi sai su rantse a bisa kwatancin an riga an gama wannan hukunci daga randa aka samu kuma sai a zartar da hukuncin kenan idan kisan ganganci ne za a kashe shi in diya ne kuma zai bada zai bada diya to shi za ka ce wa yanfuzul kisa sai kisasi sai tabbata in bihi zufir idan aka yi nasarar kamo shi in an kai nasara da shi aka yi nasarar kamo shi iqraran in ya zo din ko dai yayi ikirari cewa lalle ni na kashewa ne au wifaqa ko kuma ko kuma dacewan ma min ha zikir abinda aka ambata min ha daga kasaman wato siffofin da suka faɗa wane dan wane ko mai siffa wane shi ya kashe mana dan uwa suka rantsa yana zuwa sai aka ga shi ne to ko bai ce shi bane za a kashe shi idan jiya ne za a bada diya ko kuma da ya zo ko da kwatancen bai daidai ba da ya zo ya ce an yi na kashe shi an yi kuskure a wajen siffanta shi to za a kashe shi ko kuma a bada a ba da diya da haka in yayi ikrari dama al aula min ash-shuhudi ikrari fi ma a bada wato ainihin a bada shaida da haka za a kashe shi saboda an riga dama an yi hukunci domin hukunci daban zartar da hukunci kuma daban ko ana iya hukunci ya zama zartarwa ba yanzu ba yanzu in ka lura a ƙasar nan galibi hukuncin kisan da ake yi da zaran an ce an yi hukuncin kisan sai ka sai maganar ta falfalce ma ba a zartar da mai ba kisan ba saboda ana jiran gwamna ya sa hannu ko kuma shugaban kasa ya sa hannu kafin a yi kisan galibi kuma suna ɗan tsoron sa hannu to sai ka gama ba a kisa ba a kashewa ma galibi sai dai wayanda suke dama yan ta'adda ne da sauransu to kaga wannan kuma ba za ka ji tsoron wato sa hannu a kashe shi ba saboda haka za a iya yin hukunci a zartar da wato ainihin kisa ba zai kuma an ce za ka iya ɗaukaka ƙara ka ɗaukaka ƙara a can ma a ɗaukaka amma ko dai inda take kurewa inda ba za ka ɗaukaka ƙara ba kotun Allah ya iza to da haka kaga wannan ba abin da ya rage illa a zartar da hukunci idan shari'a ta ta hukunta a kashe mutum to ba amfani a ce ba za a zartar da hukuncin ba domin kashewan shi yake maganin kisa ne kashewa shi yake maganin ta'addanci amma ƙyalewa ƙara ta'addanci yake Allah ta'ala ya samu dace za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh